تبصره وذكرى لكل عبد منيب mun halarci duk wannan ne don ya zama abin lura da tunatarwa ga dukkan wani bawa mai komawa zuwa ga Ubangijinsa da yi masa biyayya